والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha uku ga watan Rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin aqidatu salaf ashabul hadis a wanda abi usman ismail bin abdurrahman as-sabuni ya wallafa kuma babban malaminmu a sheikh rabi'u bin haji umair al-madkhali yayi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 309 daga tsakiya nam bismillahir rahmanir rahim rahim انظروا في أول الأمر كان فيهم عناد wato ka duba a cikin farkon al'amari ya kasance a cikinsu akwai kangarewa su zuwa masu sihiri din masu sihirin fir'auna a farkon al'amari sun kangare na'am kawafan musa ma kawafu annabi musa ya tsoratar da su Allah amma ba su ji tsoro ba qala lahu musa wailakum la taftaru ala allahi ba. annabi musa ya ce musu kai canku kada ku kirkiro ƙarya ku jingina zuwa ga Allah yusitakum bi azab sai Allah ta'ala ya kama ku da azaba wa qad khaba man iftara haqiqa wanda ya kirkiri ƙarya ya tabe fatanazawu amrahum bainahum wa asarru najwa sai suka yi ta jayayyan al'amarin tsakaninsu wannan yana cewa kaza wancan yana cewa kaza suna ta ɓoye ganawa da juna qalu in la lasahiran sai suka ce lalle wa'annan mutane biyu masu sihiri ne su biyu da annabi Musa alaihi salam da annabi Harun wai su biyun nan masu sihiri ne su ya nuna Musa wa Harun suna nufin annabi Musa alaihi salam da Harun masu sihiri ne yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihrihima suna so su fitar da ku daga ƙasarku da sihirinsu wa yadhhaba bi tariqatikum al musla. su tafi da hanyar ku wanda yake miƙaƙƙe suna so su canza muku aqidan ku su kawo muku aqidan su wanda yake karkatacce in ji wa'annan masu sihirin fa ajma'u kaidahum thumma atu saffa fa ajma'u kaidakum thumma atu saffa wato sai suka ce ku tattaro makircin ku sannan ku zo sahu sahu wa qad aflaha al-yawma man ista'ala hakika yau duk wanda ya samu rinjaye ya samu babban rabo a sami'ul mawibata waz-zajra wal-kalam wa'annan masu sihiri na fir'auna sun ji wa'azi sun ji tsawatarwa sun ji sun ji me wal kalam sun ci magana ma ba lau. amma duk ba su damu da wa'annan wa'azuzzuka ba da wa'annan tsawatarwa da wa'annan maganganu duk ba damu da shi ba lakin lamma ra'au ayatin lahil bahira sai dai a yayin da suka ga wato ayoyin Allah masu rinjaye suka ga ainihin mu'jiza bai ban mamaki kwarai ta gaske wadin min wal asi wato suka ga wani kwari na ainihin igiyoyi da kuma sanduna awwala Allah wa asa Musa ila thuban rahim suka ga Allah ta'ala ya juyar da ainihin ya juyar da sanduna na annabi Musa sun koma macizai masu ban tsoro wa shara'at tabtali'u ma fil wadi min al hibali wal asi sai suka kama haɗiye abinda ke cikin wannan kwari na ainihin igiyoyi da kuma wato sanduna an gane ko wato itatuwan annabi Musa sun haɗiye wato sun koma macizai sun zo sun haɗe igiyoyi da sanduna na masu sihiri qalu amanna bi rabbi haruna wa musa a lokacin nan sai masu sihirin nan suka rikice hankalinsu ya dawo gare su suka tabbatar cewa lalle annabi musa alaihi salam annabin Allah ne nan take sai suka ce aman qalu amanna bi rabbi haruna wa musa suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa ah, al-amal al-azim laysa fi taqati al-bashar sai suka san cewa lalle wannan aiki mai girma ba shi daga cikin iko na dan adam wannan aiki ya fi karfin dan adam ya iya yin shi Wa laysa bi sihri kuma wannan abin da annabi Musa yayi sun gane cewa ba fa sihiri bane fa ah, wa anna hadha laysa illa min indillah cewa lallai abin da annabi Musa ya yi ba wani abu bane face daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa badaru bil iman sai suka yi gaggawa wajen yin imani wa badaru bit tawbati war ruju'i ila Allah tabaraka wa ta'ala sai suka yi gaggawa da tuba da komawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kanu saharatan min abjari khalqillah sun kasance a da masu sihiri ne daga cikin mafi fajirci na halittun Allah walamma ra'aw hadhihi A ayat al-bahira a yayin da suka ga wayannan mu'ujidodi masu rinjaye masu ban mamaki tabu wa anabu ila Allah tabaraka wa ta'ala sai suka tuba suka mayar da al'amuransu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala a fatubu ila ayyuhan nas saboda haka ku tuba zuwa ga Allah ya ku mutane a fa inna katiran minan nasi yu'anidun da yawa daga cikin mutane ba suna kan an gane ku. za ga mutane da yawa sun ga gaskiya iri-iri amma saboda in Allah sai ga sun kan gare na'am yakununa ala al-batil wa ala dalal suna kasancewa kan barna da kuma kan bata fa yastakbiruna wa la yarji'una ila al-haqq sai su ta girman kai ba za su dawo zuwa ga gaskiya ba ana yin haka da yawa wani ya san cewa abin da yake kai ba gaskiya ba ne an gane ko amma yana jin kunya ya dawo baya sai ya gwammace gara ya mutu kafiri gara ya mutu fajiri gara ya mutu dan biri a misali da ya dawo kan gaskiya na'am wala aqwa min hujjajil qur'anil karim babu abin da fi karfi kamar hujjojin alqur'ani mai girma ayatullahi bayyin bayna aidina wato ayoyin Allah gaba ga hannayenmu gaba gare wallahu aqwa min asa Musa wallahi aqwa min asa Musa an gane wallahi ayoyin Allah na alqur'ani wallahi sun fi karfi fiye da sandan annabi Musa allati tala'at tilkal hibali wal ishi wanda suka haɗiye wa'annan igiyoyi da wa'annan sanduna ko baka ba sandan annabi Musa ya haɗiye wa'annan igiyoyi kuma ya haɗiye mai wa'annan sanduna amma alqur'ani wanda manzon Allah ya zo da shi mu'jizan shi ya ninninka sandan annabi Musa shine wani mawaki ke cewa ai damat ladaina fa kullum kullu mu'jizatin minan nabiyina iz ja'at wa lam tadumi wato ta dawoma gaba gare mu ita alqur'ani sai ta fifici kowane irin mu'jiza na annabawa a lokacin da suka zo ba su dawoma ba sauran annabawa Allah ya ba su mu'jiza amma mu'jizan bai dawoma ba annabi annabi Musa an ba shi sanda ina sanda yake yanzu babu annabi Isa an ba shi ainihin warkar da ainihin marasa lafiya da abin da ya kama da wannan da kuma rayar da matattu da izinin Allah to duk wannan mu'jiza na annabi Isa ina yake yanzu babu to amma manzon mu an ba shi alqur'ani ina alqur'ani yake gashi nan an gane muna tare da shi ila yawmil qiyama an gane wannan ko muhakkamatin fa ma tubqina min shubahin lizin shiqaqin fa ma tubqina min hakami so laka alqur'ani mu'jiza ne na har abada na'am wa li hadha tahadda Allah bihi al-jinn wal ins saboda haka sai Allah ya kalubalanci aljannu da mutane da alqur'ani فتراه يقرأ يقرأ القرآن مسكين ويعطل صفات الله العظيم أما أبل زي باكا وماكي za ka ga wani mutum miskini wanda bai san abin da yake yi ba yana karanta ƙur'ani amma kuma duk da haka yana kore siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ga abin da Allah ya faɗa sai ya fassara sabanin haka wa indahu bid'un wa dalalat a wajen shi akwai bid'o'i akwai bace-bace kala-kala irin su suke su kore cewa Allah yana sama al'arshi sai su ce Allah ta'ala baya saman al'arshi Allah yana ko'ina ko kuma Allah baya ko'ina sannan irinsu su ne suke cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya zuwa Allah ta'ala baya magana an gane ku sai ga siffofi wanda Allah ya tabbatar da su a cikin alkur'ani sai ga wayannan mutane su suna kore su na'am wa khurafatin wa shirkiyat zaka ga suna da ainihin camfe-camfe suna da ababen shirka da yawa alhali gashi suna karanta alkur'ani ba rufdun obalaya ga aƙidar shi an ci kuma mutum yana karanta ƙur'ani amma gashi da aƙidar shi an ci yana inkarin alkur'anin yana cewa ƙur'ani bai cika ba yana cewa sahabban annabi sun yi ridda bayan annabi ya tafi yana cewa matan annabi sun yi ridda yana cewa kaza yana cewa kaza biya gu maganganu wanda kai ka san cewa duk wayannan manganin da yake faɗa babu su a cikin alkur'ani babu su a cikin hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wala yastafidu ma al'asafi min qawari alqur'ani wa zawajiri baya fa'idantuwa abun bakin ciki baya fa'idantuwa daga ainihin wa'azuzzuka na qur'ani masu kwankwasa zuciya sune qawari wa'azuzzuka na alkur'ani masu kwankwasa zuciya su ba sa fa'idantuwa da su wa zawajirihi da kuma wa'azuzzuka na qur'ani masu tsawatar da mutum to su suna karanta alkur'anin sun mai da alkur'ani kawai ya zamanto wato littafin karantawa wajen biki in za a yi maulidi ko kuma wajen jana'iza ko kuma in za a yi mai eh in za a yi suna ko za a yi sabon gida an mai da ƙwar'ani littafin karantawa an yi sabon gida littafin karantawa wajen suna ba littafi wanda ya kamata a karanta shi a sa shi cikin tunani kuma ya aiki da shi ba shi ƙwar'ani littafi ne na karatu littafi ne wanda ya kamata a yi tunani a gare shi kuma ya aiki da shi an gane amma za ga mutum na karanta qur'ani qur'ani ya hana shirka amma shi yana shirka qur'ani ya hana bid'a kuma yana bid'a qur'ani ya hana saban Allah kuma saban Allah ce yi na'am wala ya'tabiru bi ijazi wato baya lura da mu'jizan alqur'ani الله أكبر شيء الله أكبر إن في توبة السهرة هذه والله لعبرة Yace lallai a cikin tuban masu تسجري وإن masu تسجري wallahi a cikin tubansa akwai wa'azi mai girma wa'annan bayan Allah sun shekara da shekaru cikin kafirci ba kuma suna cikin gwamnatin fir'auna an gano wani ayi duk abin da suke so fir'auna zai ba su annabi musa ba shi da abin da zai ba su na abubuwa na duniya ko tun da kaga sun yi watsi da fir'auna sun koma sun yi riko da annabi Musa wanda ba zai ba su komai na abin duniya ba ya nuna lallai mutanen nan wa'azin annabi Musa da kuma mu'jizan sandan nan ya burgita su an gane wannan ko eh fa ba'da ma kanu yaquluna rabbuna fir'aun bayan da wayannan masu hiri da sun kasance suna cewa mu shine fir'auna صاروا رضي الله عنهم بعدما رأوا آيات الله albahira. sai suka zamanto Allah ya ƙara musu yadda bayan sun ga ayoyin Allah masu rinjaye yaquluna rabbuna Allah subhanahu wa ta'ala sai ga sun koma suna cewa ubangijinmu shine Allah subhanahu wa ta'ala yanzu sun koma suna ubangijinmu shine Allah maimakon ubangijinmu shine fir'auna eh faqalu inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khataayana sai suka ce lallai mu mun yi imani da ubangijinmu dan ya gafarta mana kurakuranmu ma akrahtana alaihi min as-sihr da abinda ka tilasta mana na sihiri sai suka nuna cewa fir'auna shi ya tilasta musu yin sihiri to yanzu mu'amalarsu da annabi Musa sun gane cewa sihirin kafirci ne saboda haka sun yi watsi da sihiri sun koma sun yi riko da ainihin alkur'ani sun yi riko da at sun yi riko da ainihin wato ubangijin annabi Musa alaihi salam dan sun ce amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun suka ce mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin Musa da Haruna na'am wallahu khairu wa abqa Allah ta'ala shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa ma anna fir'auna haddadahum wa qala lahum duk da cewa fa fir'auna ya tsoratar da su ya musu barazana ya ce musu falau qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf yake cewa amantum lahu qabla an azana naku? shin za ku yi imani da annabi Musa kafin ba ku izini innahu lakabirukum allazi allamakum sihr lalle shine babban ku wanda ya sanar da ku sihiri law qatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf da sannu zan yanke hannayenku da kuma kafafuwanku daga tarnaki wala kun fi juzu'in nakhl kuma da sanni zan giciye ku a kututturen dabino wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa da sanni za ku sani a cikin mu waye fi tsananin azaba kuma waye fi wanzuwa qissatuhum ajiba wallah sai Sheikh Rabi rahimahullah yace kissan wayannan mutane gaskiya mai ban mamaki ne kwarai da gaske an gano wannan ko mutane da yawa sukan so su musulunta amma abin da ke hana su musulunta shine wato suna da mukami a gwamnatin kafirci idan har suka musulunta za a kwace wannan mukami su koma ba su da komai ko to ai nan mutane manya-manya ne a majalisin fir'auna fir'auna yana ji da su su ma suna ji da shi amma kuma suka zaɓi su yi watsi da fir'auna su yi riko da ubangijin annabi musa wannan ya nuna lalle wa'annan mutane masu kilasi ne an gane wannan ko akwai mutane da yawa wanda suka gwammace su mutu cikin kafirci saboda kada su yi asarar mulkin su a menene ya faru ga ga hirakal azimin rum hirakal azimin rum lokacin da wasiƙan annabi ya zo gare shi annabi ya rubuta masa wasiƙa aslim taslam yi wasiƙan lahu ajaraka marasain cewa ka musulunta ka kubuta Allah zai baka ladan ka su biyu fa in tawallaita fa inna alayka ismal arisiyin idan ka juya baya to lalle kana da zanubin talakawanka in ka ki musulunta to kana da zanubin talakawanka domin kai ma zaka iya hana su musulunta a lokacin nan sai hirakal azimin rum sai tattara bayan ya ga wannan wasiƙa kuma ya kira abu sufiyan ya mai tambayoyi abu sufiyan ya bashi amsa sai ya gane cewa fa lalle muhammadu Manzon allah ne a zuciyarsa sai ya gamsu da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan sun ce to kafin in musulunta ya kamata in musulunta da fadawa na tuna shine sai ya zo ya kira wani babban taro da ya kira babban taro manya-manyan ainihin fadawansa suka shiga cikin wannan wannan majalisa sai ya kulle kofa ya sa makulli da ya kulle kofa ya sa makulli shine yake ce musu a shin kuna so ku samu alkhairi da babban rabo wanda babu wani alkhairi ko babban rabo misalin shi suka ce gaskiya suna so sai ce musu to ko za ku zo mu yi imani da wannan mutumin Muhammad don mu samu babban rabo mu samu aljanna nan take sai suka yi fushi suka yi fushi suka ce dama don wannan ka tara mu nan take sai suka kama hanya suka dumfari kofa za su tafi su bashi suna dumfarin kofa sai suka ga an kulle kofa an samu kulli babu dama su buɗe wannan kofar shi kuma da ya ga cewa lallai sun yi fushi ya san kuma cewa lallai idan yace ya musulunta za su iya tumbuke shi da kan mulkin shi wannan shi ne karanci sannan ku za su iya kashe shi ma nan take sai ya ce ku dawo ku dawo ku dawo sai suka dawo sai ce wallahi na jinjina mu wallahi kun burge yadda kuka rike addinin Kirista da ƙarfi haka ake son mutane dama wallahi wannan magana da na faɗa na yi ne don in jarabi ƙarfin imanin kula da Kirista. Saka ba wai dama ina so in musulunta ba ne. Ina san gane. Shi kenan sai suka yi farin ciki suka faɗi suka yi sujada a gare shi. Wannan bawan Allah al Azimin Rum ya so ya musulunta. Amma ya fifita mulkinsa ne akan musulunci. Yana son musulunci kashi talatin cikin ɗari yana son mulkinsa kashi saba'in cikin ɗari to shi ya sanya in har mutanensa za su yarda su musulunta to kenan zai tabbata akan me akan mulkinsa to tun da zai tabbata akan mulkinsa kaga kenan zai musulunta cikin kwanci hankali kenan amma idan mutanen ba za su musulunta ba ya san za su tumbuke shi to gara ya haƙura da musuluncin don ya mutu yana kan sarauta na ba gano wannan to wannan shine abin da ya faru da hirakal to amma ji wayannan mutane masu yi suna cikin fadan fir'auna suna samun kuɗaɗe suna da alfarma ana girma masu amma suka zaɓi su yi watsi da fir'auna su koma wajen annabi musa annabi musa bai da kokobo idan ka ga mutum ya bi ka yana mu'amala da kai baka da kokobo to da gaske yake amma idan kana da kuɗi kaga an liƙe ma to galiban kuɗinka ake so an gane wannan ko to kaga annabi Musa bai da kuɗi amma suka yi watsi da mai kuɗi kai watsi da mai sarauta suka koma wajen shi kaga anan zai gane cewa lalle da gaske na'am ah, ikhtilafu ulama fi hukumi sahir sabanin malamai dangane da hukuncin masu sihiri wa ma qarrarahu al muallif da abinda mawallafi imamu sabuni rahimahullah ya tabbatar game da wannan sabanin الشاهد أن المؤلف هنا رحمه الله يكرر مذهب الشافعي wato abin da ya tabbata a nan wajen lalle mawallafin wannan littafi imamu sabuni Allah ya masa rahama yana tabbatar da mazhaba na shafi'iyya ne akan wannan wannan matsala din matsalan mai sihiri ya zaɓi mazhaban shafi'iyya li'annahu mukhtalafu fi hukmi sahir domin su shafi'awa sun yi sabani dangane da hukuncin mai sihiri fa mai man yukaffiru daga cikin malamai akwai mai kafirta mai sihiri an gane ko kai tsaye idan an ga mutum mai sihiri kai tsaye kafiri ne ba a bin shi sallah ba a cin yankan shi idan ya mutu ba a binne shi a makabartar musulmi ba a kaza ba a kaza matar shi ta saku inda yan kama mutum mai sihiri ne shi na'am بل يكفره بمجرد التعلم والتعليم وهم الهنابلة رحمهم الله تعالى إيه wato kawai suna kafirta shi da gundarin gundarin ainihin wato koyon wannan ilimi da kuma koyar da shi an gane ku idan sun ga mutum yana koyon wannan ilimi ko yana koyar da wannan ilimi ga wasu mutane suna kafirta tashi kawai su yan hanabila wannan shine ra'ayinsu ina ba ta fahimce ne da zarar sun ganka kana koyon sihiri ko sun ganka kai malami ne mai karanta da mutane sihiri sai ce ka yi rida na'am a wa yukassiruhu fil jumlatil imamu malik wal Imamu ahmad wa abu hanifa rahimahullahu al jami' so ka Imamu malik rahimahullah da Imamu ahmad rahimahullah da Imamu abu hanifa Allah ya musu rahama dukansu suna kafirta mai sihiri a dunkule kawai kawai mai sihiri kafiri ne ba sa yin tafsiri an gano wannan ko ce aka rubuta Allah ya hukuncin mai sihiri ce duk mai sihiri kafiri ne mai sihiri ya fita musulunci na'am wa shafi'i rahimahullahu ta'ala yufassil amma imamu shafi'i Allah ya masa rahama shi kuma yana rarrabewa yana tafsiri ah, yaqulu la yukaffar illa idza ata ma huwa kufrun wa shirk yana cewa la yukaffar ba a kafirta mai asiri ba a kafirta mai asiri sai dai idan ya zo da abin da ke kafirci ne kuma shirka ne idan mutum yana yana sihiri sai mu duba abin da yake sihiri da shi idan abin da yake sihiri da shi na kafirci ne misali kamar a ce yana mu'amala da aljannu sai ya ya yi wa aljanu yanke yanke ya bauta ma aljanu ya biya musu bukata kafin ya cimma burinsa na asiri to a nan wajen sai a ce wani kafiri ne na arni ne shi amma ina kana ghayru kufrin wa shirk amma idan ya kasance abin da yake shirka da shi ba kafirci bane ba shirka bane misali kamar misali an ce akwai mutanen da ke haɗa ganye da ganye sai su ma asiri da shi sai ka ga sun tsaiki wannan ganye sun haɗa da wancan ganye sai ka kawai hankalinka ya fita sai su haɗa wani abu in sun ba mutum ya sha sai ga mutum ya haukace ko ga mutum in da yana son wacce sai daina son ta ko kuma in akwai wata mace tana son wani bawan Allah ta yi ta yi aure ta ya ƙi ta to sai a yi masa asiri a samu wayannan ganyaye a daka sai a bashi in har wannan bawan Allah aka yi sa'a ya shanye wannan ya sha wannan ganyen da aka daka shikenan zai koma yana son wannan matan kaga wannan ai nau'i ne na sihiri ko to shi imamu shafi'i ya ce idan an haɗa ganye da ganye ko ice da ice sai aka yi wa mutum asiri da shi ba tare da an bautawa aljannu ba shi yana ganin wannan ba shirka bane sai dai laifi ne kawai an gane yi tafsir din shi kenan fa yakunu haraman wala yakfuru bi sai ya kasance abin da ya aikata haramun ne amma baya kafirta da shi wal muallif rahimahullah qarrara hadha al madhhab shi mawallafin wannan littafi imam sabuni Allah ya masa rahama ya tabbatar da wannan mazhaba din ya tabbatar da wannan mazhaba tawa ta imam shafi bai tabbatar da mazhaba na jumhur ba na'am فالشافعي قال إذا أتى السهر نقول صف لنا سهرك Shi إمام Shafi yana cewa إذا أتى السهر idan wato mutum ya aikata sihiri sai mu ce masa sifla na sihirar ka siffanta mana sihirinka mu gani fa in wasafa lana ma yujibul kufr idan ya siffanta mana sihirinsa ya siffanta abin da ke wajabtar da kafirci mislu ma yaf'alu ahlu babil min at-taqarrub ila al-kawakib misalin abinda mutanen babila suke aikatawa na ainihin kusanta zuwa ga taurari su dinnan suna yanke-yanke suna ba taurari jini an gane ko suna roƙon addu'a da neman tsari da neman agaji a wajen wajen taurari su mutanen babila sun ɗauka taurari ke basu haihuwa taurari ke basu lafiya taurari ke ba su dukiya taurari ke ba su rai to idan har mutum yana sihiri kuma ya kudurce irin wannan abin na mutanen babila ya zama kafiri eh. wa tikadu annaha tanfa'u wa tadur da kuma kudurcewa cewa wa'annan taurari ko kuma wannan sihiri yana cutarwa ko yana amfana ko kuma wa'annan taurari suna amfanarwa kuma suna cutarwa in mutum ya kudurce wannan ya fita musulunci wa tuti wa tamna kuma suna bayarwa suna hanawa Ba za ku la shak wannan kafirci ne babu shakka an gano wannan ko kenan in dai mutum yana sihiri a wajen imamu shafi'i sai ya to sihirin shi wato yana da alaka da bautan aljannu ne da neman biyan bukata wajen aljannu to wannan babu shakka mutum ya yi ridda na'am wa in kana min al-bukuri wa nahwi hadhihi al-ashya amma in ya kasance me وإن كان وإن كان من البخور ونحو هذه الأشياء إن يكسن شيء من البخور daga hayaki da kuma abin da ya kama da wayannan abubuwa fa hadha haram wannan ya zama haram wato zai hada wannan hayaki da wannan hayaki ba tare da ya kira wani aljani ko ya bauta wa wani aljani ko ya yi yanka da sunan wani aljani ba kawai ya haɗa hayaki da hayaki ne sai ya yi asiri ga mutum to amma zai yiwu haka ko zai yi kawai a ce mutum ya hada bishiya da ice da ice ba tare da a ce wato shi icen bai da alaka da aljanu zai iya yi wa itatuwan suna da alaka da aljanu idan mutum zai yi mu'amala da su to lalle lalle zai yi mu'amala da aljanu an gane shi kuma idan ka tambayi mai sihirin sai ya maka ƙarya ya ce maka babu wani mu'amala da aljanu kawai itatuwa ne kaɗai na haɗa kuma ƙarya yake yi an gane to amma imamu shafi shi yana ganin akwai irin wannan na'am walakin la yakfuru bi sai dai baya kafirta da wannan hada itatuwa da itatuwa ganye da ganye ayi hayaki ko abin da ya kama da wannan wa yu'azzar kama qarrara zalika al-musannif rahimahullahu ta'ala za a yi masa ta'azir kamar yadda mawallafin littafi ya tabbatar da wannan Allah ya masa rahama فهذه هي مذاهب العلماء في حكم الساهر wannan shine mazhaba na malamai game da hukuncin masu sihiri anna kathiran minhum yukaffiruna cewa lallai da yawa daga cikin su eh yukaffirunahu yawa anna kathiran minhum yukaffirunahu minhum ishaq wal imam wal imam ahmad wa abu hanifa wal imam malik da yawa daga cikin malamai suna kafirta su suna kafirtawa masu sihiri daga cikinsu akwai ishaq wal eh, akwai ahmad ibn rahawai akwai imam ahmad bin hanbal akwai abu hanifa akwai imam malik rahimahumullah wa shafi'i yukaffiru sahir idza ata al kufra shi kuma imamu shafi'i yana tafsir yana kafirta mai sihiri idan ya zo ya aikata abin da yake na kafirci wa idza ta ghayra al kufri kal bukhar wa tadkhin idan ya zo ya aikata abin da ba kafirci ba kamar ya hada turare irin turaren wuta din nan ya kunna hayaki ya yi sihiri da shi wa ghayriha min al-ashya'i allati min hadha an-naw da wanin sa daga cikin abubuwa daga cikin wannan nau'i din fa yara anna hadha an-naw laysa bi kufri to imamu shafi'i yana ganin wannan nau'i ba kafirci bane wala yakfuru illa idza ata bima huwa kufr cewa mai sihiri baya kafirta sai ya zo ya aikata abin da yake kafirci min ibadati shayatin na bautan shaytanu wa ma sha kana zali Ya abin da ya kama da wannan as-sawabu fi hukmi sahir to abin da yake daidai dangane da hukuncin mai sihiri was-sawabu annahu la yata'atta sihra illa min kafir eh abin da yake daidai annahu la yata'atta sihra illa min kafir cewa abin da yake daidai sihiri bai yiwuwa sai ga kafiri kun gane wannan Shi ne abin da yake daidai sihiri baya yiwuwa sai ga kafiri kaga mutum na sihiri kawai kafiri ne na'am wal iyazu billah wal iyazu billah wannan shine mazhaba na jumhur fasairu eh. kafirun bi nass alquran shi mai sihiri kafiri ne da nassin alqurani wa fi hadhihi alayat min surati albaqara kuma da kuma wanda yake cikin wannan aya na suratul albaqara ukima alaihi miraran bi annahu kafir an yi hukunci gare shi so da yawa cewa shi kafiri ne ko ta umma tatlu shayadin ala mulki sulaiman wa ma kafar sulaiman haka kin nan wajen aka ce annabi sulaiman bai kafirta ba walakin na shayadi na kafaru sai dai shaidanu malaman yahuda suka kafirta me suka yi yu'allimuna nasa sihir ashe mai koya wa mutane sihiri kafiri ne shi wa ma kafara Sulaiman walakin na shayadi da kafaru kama a ce ne wa ma sahira Sulaiman annabi Suleiman bai yi sihiri ba shine wa ma na wa ma kafara sai dai shedanu malaman Yahudawa sun kai sihiri sun kafirta suna koya wa mutane sihiri duk mai koya wa mutum sihiri ya kafirta ballantana kuma a ce ma yana sihirin ma na'am ah, wa min al-ahadith eh, da kuma hadisai ijtanibu sab'al mubiqat hadisai sun zo da yawa cewa ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa ila ya rasulullah wa ma hunna abuke ce ya rasulullah wai menene bakwai din nan masu halakarwa qala shirka billah yace shirka da Allah wa sihir da sihiri ah gai bambanci tsakanin shirka da Allah da kuma sihiri shin mai sihiri shirka yake da Allah ko ba shirka bane to me yasa ba a wadatu da cewa ishtanibu saba al-mubiqat ashirku billah ba kawai sai aka ce ashirku billah wanda kai ka dauka cewa shi sihirin wani nau'in wanda shi sihirin ba shirka bane an gane wannan ko to nan wajen malamai sun ce adaful khas ne alal am ta'ziman li sha'anil khas an gane ko an ya adaful khas alal am dan a nuna ma cewa wannan khas din yana da yana da girma sosai a cikin shirka sihiri yana da matsar girma nau'i ne na kafirci kuma kafirci mai girma sosai an gano wannan ko na'am wa qatlan nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kuma kashe rai wanda Allah ya haramta sai dai akwai haƙƙi in ya kashe wani shi ma kashe shi ko in yayi zina a jefe shi misali kaga akwai haƙƙi kenan wa aklar riba da kuma cin riba wa akla mali yatim da cin dukiyar marayu wa tawalli yawm zah da ba da baya ranar yaki in ana yaƙi kaga musulmi in kafare suka yi harbi ya falle a guje irin wannan fallewa a guje yana karya gwiwa musulmi zai sanya ainihin tsoro cikin zukatan musulmi an gane ko akwai wasu sojoji daga cikin sojoji na wannan zamanin idan aka samu wani mutum matsoraci wanda yake aikata irin wannan sukan harbe shi saboda irin guje-gujen shi zai sanya musu ainihin wato a raki har ya zama to sun firgita har ya zama to su ma sun gudu irin guduwan shi to tunda zai kawo musu cika sai su harbe shi kawai to ba karamin laifi bane wato ba da baya ranar yaƙi duk wanda ya yi wannan Allah ya ce faɗar ba a biga bin Allah hakika ya dawo da fushi na musamman daga Allah kuma wa ma'awahu jahannam mu kuma shi jahannama an gano wannan ko daga babu kyau na. a wa qasfal muhsanati al-ghafilati al-mu'minat da yin kazafi ga mata al musinat ko wa qasfal muhsanat da yin kazafi ga matan da suka suka tsara kansu sun tsara kansu daga zina da miyagun dabi'u al wa wa'inda suka shagaltu da ibada al-muminat wanda suke muminai mutum ya yi musu kazafi an gane ya ce duk wayannan mutane ba duk wannan hijabun da suke sanyawa da wannan niƙabun da suke sanyawa duk na munafinci ne wa iyaz mata na kirki mata na sunna masu tamun kai wanda suka shagaltu da ibada to irin su ne kuma ake jin haushi ake wa izgili ake wa kazafi wa iyaz billah na'am a wa shahidu fi qawlihi ba'da al-kufri as-sihr wato mahallu shahid a cikin cewan shi bayan kafirci eh wato sai kira as-sihr hadha kufrun ala kufrin wal iyaz billah eh wannan kafirci ne kan kafirci wal iyaz billah wal baqiyatu min kaba'ir adh-dhunub sauran zinuban wanda ba sihiri ba ba shirka ba suna daga cikin manya-manyan zanubai ne ba kafirci ba ne su. La ya sahibuha illa bi istihlaliha. Wato ma'abucinta baya kafirta sai dai in ya halatta ta. Qala wa yashhaduna anna fi dunya sihran wa sahara. Su ashabul hadis suna shaidawa anna fi dunya sihran wa sahara. Cewa lallai a cikin duniya akwai sihiri kuma akwai masu sihiri. bi khilafi man yukiruhu sabanin mai inkarin sa akwai mai inkarin sihiri akwai mai cewa samsam bai yadda akwai wani abu sihiri ba samsam bai yadda akwai wasu masu sihiri ba an gane wannan ko sai ce sihiri kawai fa'ida ne ba zai taɓa yiwuwa wai a ce wai an yi ma wani asiri an juyar da hankalin shi ba zai yiwu ba ko an yi wani mutum asiri ya haukace ba zai yiwu ba misali su kawai sun yarda da sihiri ne irin sihirin mutanen fir'auna Shi ne sihiri na takayili sihiri na rufa ido wanda shi wannan ba hakika ne shi kawai wayo ne kawai shi wannan to kamar su zilawa da jahaliya sun yi inkarin hakikanin sihiri cewa babu wanda zai iya maka tsafi ƙarya ne shi ma duk wanda ya ce wai an yi ma annabi sihiri ƙarya yake yi saboda wallahu ya asimuka minan nas sai su kawo wannan aya ne wa iyaz billah na'am illa innahum la yadurruna ahadan illa bi sai dai su masu sihiri duk da cewa akwai su sai dai cewa su ba iya cutar da kowa ba sai da izinin Allah kama qarrarat al-aya kamar yadda ayan ta tabbatar fa inna Allah qala wa ma hum bidarrin min ahadin illa bi domin Allah ya ce min su basu kasance masu cutar da wani ba illa bi iznillah sai da sai da yardan Allah akwai asiri amma asirin baya tasiri sai Allah ya yarda na'am a wa man sahara minhum wasta'mala sihr duk wanda yayi sihiri daga cikin su kuma ya aiwatar da sihiri wa taqada annahu yadurru aw yanfa bi ghairi iznillah ta'ala kuma ya kudirce cewa lalle sihiri yana cutarwa ko yana amfanarwa ba tare da izinin Allah ba cewa kawai akwai sihiri kuma sihiri yana iya cutar da kai ko Allah bai yarda ba hatta yana iya amfanar da kai ko Allah bai yarda ba hatta law ya'taqid hadhihi al-aqida kai ko da ma bai kudirce wannan aqida ba idan yana goyen bayan sihiri sawa'un i'taqada aw lam ya'taqid shin daidai ne ya kudirce ko bai kudirce ba fa huwa kafir to wannan ya zama to kafiri faqad kafara billahi jalla jalal hakika ya kafirce wa Allah mai girma da daukaka Ƙwala wa'iza wa sofa ma ya kufuru bihi ustutib. ya cewa wa'iza wasafa ma ya kufuru bihi Idan mutum mai sihiri ya siffanta abinda zai iya kafirta da shi, sai siffanta irin sihirin da yake yi. Sai aka cewa irin sihirin da yake akwai bautar aljannu, akwai yanka a ba aljani jini, akwai neman biyan bukata wajen aljani. to kai tsaye ya zama kafiri za a nemi tuban shi na'am ikhtalafu hal yuqtalu biduni istitabati to malamai sun yi gwajin fahimta shin mai sihiri in an kama shi shin za a kashe shi ba tare da neman tuba ba kamar yanzu da a ce Najeriya yanzu gari ne na musulunci irin bokaye bokayen nan da suke ainihin halakar da mutanen nan da za a kama su shin za a nemi su tuba ne in sun tuba a kyale su ko kuma kawai da zaran an kama mai sihiri za a aika da shi lahira ne wanne ne yafi zama ingantacce aula la budda min istitabatihi ko ba makawa sai an nemi su tuba in sun tuba alhamdulillah a kyale su wa ba'd ulama yurajjihu annahu la yustatab wasu sashen malamai suna rinjayarwa cewa lalle ba a neman tuban wa ba a neman tuban mai sihiri kawai idan an kama mai sihiri kawai zai ba ku ci lahira ne kawai ba maganar tuba. Inna sahabata qatalu bidun istitaba. Lalle sahabbai sun kashe masu sihiri da yawa ba tare da sun nemi tubansu ba. A kataba Umar radiyallahu anhu ila amilihi. Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa ga gwamnan shi. Jaz bin Muawiya. Shine Jaz bin Muawiya. an iqtulu kulla sahirin wa sahira yace masa ka kashe duk wani mai sihiri na miji da mai sihiri Ke kenan karkashin wannan su wane ne suke da alhakin kashe mai sihiri an kama shi shin gama garin mutane ne ko gwamnati gwamnati dole sai an kama shi idan an kama shi a yi mai tambayoyi kuma a bincike shi a samu shaidu cewa lallai shi mai sihiri ne an gani kaga ita gwamnati ta kama ka kafin ta hukunta ka sai an kai ka gaban kuliya an yi bincike idan an tabbatar da cewa lalle kai mai sihirin ne sai a hukunta ka amma idan an bar abin a wajen gaba garin mutane za a ma inda ake barawo ne barawo barawo ko a raka ka a guje in an kama ka ba maganin ku tsaya zan muku bayani ni ba mai sihiri ba sai su karya kake munafiki kafin ka ankara wani ya sa maka taya wani ya kunna ma fetur ya zama ma fetur a cikin an kunna wuta kenan kawai saka idan an bar abin a hannun mutane za a gudanar da abubuwa ba tare da tsari ba an gane su mutane ba za su yi bincike ba wani dama yana jin haushinka kawai kana wucewa kawai zai nuna kai ce kaga wani ai mai sihiri ne kafin ka ankara kawai shi kenan kawai an kama kabbara kai ma za ka rika kabbara za ka doka kai ma alhamdulillah kai ma musulmi ashe kai ne kafirin suna kabbara su dimfare ka su kama ka su yanka ka an gano wannan ko to saboda haka shi yasa shari'a ba ta bude kofa a bar abin a hannun ɗaiɗaikun mutane ba dole sai hukuma ita ce take da hudiya a wato haƙƙi na tsaye da haddi haƙƙi na hukunta wanda ya ridda da abin da ya kama da wannan na'am faƙatalu salasa sawahir sai suka kashe mata masu sihiri guda uku wa hafsatu qatalat jariyatan ita kuma hafsa radiyallahu anha ta kashe wata baiwata saharataha da ta yi wa aisha sihiri a hafsa baiwata ba sai mata asiri kuma asirin ya kama hafsa sai hafsa ta sa aka kashe ta ba da ma a bayan ita wannan baiwa ta tabbatar da cewa lallai ta yi wa hafsa asiri an gano wannan Allah shi taimake mu na tafi una

wato kai tsaye ba za a kira su kafirin sai a ce musu yan bidi'a an gane wannan ko saboda suna da wasu shubuhoyi da suke rikewa wanda ke nuna kamar su suna ganin kamar babu sihiri an gane kuma mafi yawa daga cikin su sun jahilci ilimin hadisi hadisi in ya inganta babu sani ba to da sai ga hadisi ingantacce sosai sai sai sai ce da yi ne bai inganta ba saboda su suna so su yi inkarin wannan hadisin da yake da alaka da sihiri amma duk mutumin da ya inkarin sihiri ana kira shi dan bid'a ba za a kira shi kafiri kai sai dai sai dai in ya ce ba sihiri gaba daya a dunkule kaga ya inkarin hatta qur'ani kenan amma yana nufin irin sihirin da wani zai ma asiri rashin lafiya ya kama ka ko abin da ya kama da wannan akwai masu cewa babu shi ko wani ya ce ai sai ka yarda da shi zai kama ka to duk wannan kuskure ne ko ka yarda da shi ko baka yarda da shi ba zai iya kama ka abin da ake so kawai ka nemi tsari Allah ya tsare ka in ka nemi Allah ya tsare ka babu mai iya cutar da kai an gano wannan ai yau kullum ka dinga roƙon Allah ya tsare ka daga masu sihiri ya tsare ka daga azzalumai sai Allah ya baka kariya tsawon rayuwanka insha Allah na'am sihiri ne mana bare da gaske ko wa alƙaitu alaika mahabbatan wannan tawon din eh, sai a yi ta da girma eh, eh da ma sai a rubuta ta da girma sai a sa sunan mutum a ciki ko sunan yarinya a wannan wajen a cikin wannan zagayen to duk wannan sihiri ne eh na'am zai ba kila sihiri ne na hakika ko kuma sihiri ne na rufa ido akwai sihiri na dabo mai dabo za ka zai iya ma kuɗi kuma kuma da ƙarya ba kuɗi yayi ba kuɗin na tare da shi dama a gani? yawwa alaikum salam yan suna eh نعم kaga wannan wayo ne ba sihiri bane yayi wannan wayo ne kuma wannan su tabarin ce da yau. ba sihiri ba ne ɗan damfara ne wayannan ɗan fi wannan su nan ba kabarta su eh na? Ita sai musu ta'aziri ta'aziri ake musu ba wai kisa irin da mai sihiri ba da su ba masu sihiri ba ne malami maganin wuka eh to duk irin wannan shirin, ne imamu shafi yake magana amma wasu na ganin cewa kaga mutum wannan maganin wuka tun daga ya yin tasiri kaga an an sare ka bai saru ba to lalle akwai akwai alakan tasirin aljanu a cikin ga wannan ganyen ko ga wannan bishiya an gane ku to ana ganin kawai mafi alkhairi mutum ya nisanci duk irin wayan abubuwa yawwa me ya aka yi san babu alaƙan aljani na iya zuwa ya koyi kuma ya gama aikata abin da ya aikata ka kai kuma kai kuma ka zo abubuwan da ya aikata na shirka ka zo ka ka saka samun farawo eh dabbobi da suke da tafiya na yaya mafi alkhairi da ne tunce su yawa fiyayyen halitta wanda ya fi kowa imani wanda ya fi kowa kariya wajen Allah an jibe ciwo hmm? an ji sahabbai ciwo an kashe sahabbai da sunan da a ce wannan maganin karfe da maganin waye bindiga da waye da shi wani abu ne abin yi da ina ganin da su za su riga mu eh Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.